A Litinin dinnan, ake sa ran zakarin gasar cin kofin ƙalubale a Teo Federation Cup na bana. Kano Pilas za su dawo jihar Kano tun bayan da suka lashe kofin a garin Kaduna. kuma suka ci gaba da zama domin shirye-shiryen tunkarar gasar zakarun kungiyar kwallon nahiyar afirka wanda za su fafata a ranar goma ga wannan wata da ashanti kotoko na kasar ghana mai magana da yawon kungiyar lirwani idris malukawa garu ya tabbatar da cewa tawagar kungiyar ta kano pilas su baro garin kaduna da misalin karfe takwas na safe inda ake sa ran su iso garin kano da misalin karfe ɗaya na rana daga nan ne dimbin magoya bayan kungiyar za su tarbe su domin shiga cikin gari shugaban kungiyar ta kano pilas alhaji siraji sha'abi haya ya buƙaci magoya bayan kungiyar da su kasance cikin da'a daidai lokacin da za su tarbi tawagarta 'yan wasan na kano pilas gwamnatin jihar kano ce da ta umarci kungiyar ta kano pilas da ta gaba zama a garin na kaduna har zuwa ranar ta biyar ga wata domin ci gaba da shirye-shiryen tabbatar da samun nasararsu a gasar zakarin kungiyar kwallon nahiyar ta afirka